to shi wannan sahabin saboda imaninsa wannan dattijan sai da aka shirya masa musamman wata kyakkyawar tara a lahira shi kada aka taɓa wannan taras ina na ce tafsiri ibn kasir wajen wala ta tahsabanna allazina qutilu fi sabilil amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe shi sai ba ɗansa jabir shi kuma yana matashi kamar shekara 16 17 sai zo ya takumi haka akan gawarsa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce jabir kana damuwa ne cikin mutuwar mahaifinka yace ya rasulallah ba shi ake bin sa da yawa ganin yaro ne ba zan iya biya ba sannan na da kannai mata guda takwas ko tara waɗanda ba wacce ta yi aure kuma ni zan ci gaba da kula da su waɗannan abubuwan guda biyu su ne damuwa ta ya rasu da bashi a kansa sai annabi alaihi salatu wasallam ce gaya maka abin da Allah ya mahaifinka Allah ya shirya wa mahaifinka kyakkyawar tarba kuma sun yi magana da shi da Allah yace ya abd tamanni alayya utika kamata sha kai mun gurin abin da kake so in baka yace ya rab uhibbu an urda ila dunya ni so nake kamar da ni duniya li ukhbira ikhwani bima ana fihi min an-na'im al-muqim zan je in bawa yan uwana musulmi labarin irin wannan karamci da kai su ma ku tafi kamar kamaratan saniya sannan kuma a sake kashe ni in dawo Allah ya ce an zo lahira ba abu shi shine Allah ya da wani ayatu wala tahsabanna allazina qutilu fi an amwata kada ku dauka waɗanda aka kashe su a hanyar Allah sun mutu bal ahya'un ku kuke ganin sun mutu saboda an cire ransu amma a wajen Allah rayayyu ne yurza kona ana ma azurta su farhina bima atahumullahu min fadli suna farin ciki da abin da Allah ba su da wa yastabshiruna lazin haqqu bi qalbin Allah khawfun alaihim wa hum suna ma yin bishara ga waɗanda ba su mutu ba daga cikin muminai su da suke su ba cewa la khawfun alaihim wala hum yahzan yace kaji abin da da mai babanka yake mai arzikin sai ce dabino ne yace to kaje ka tsintsinke dabino ka tara shi abubu a cikin sanko da kwando kwando ka aji kowa ya zo ya faɗi nawa ke binsa kuma nawa ne zai isa a bashi da kai wasu akwai cinikin kuɗi da kuɗi akwai cinikin kaya da kaya akwai cinikin kaya da kuɗi wani sai ya ce da yadda ake ciniki saboda kuɗi bai isa mutane a hannu ba sai ka ɗauki buhun hatsi ka tafi kasuwa in ka je wajen mai fatanya sai ka ce nawa fatanya sai ce kwanan masara uku sai ka sa a soke ma buhun ka sai a auna masa kwano sai ka tafi wajen mai lauje kai nawa lauje sai ce kwanan masara biyu sai ka sauke sai a auna masa kwanan masara biyu ban gishirin baka sai ka ɗau lauje ka kuma ban gishirin baka man da ake in ka gamu da mai gishiri ka ce kai nawa kwanan gishiri ya ce kwanan masara biyu sai ka bashi kwanan masara biyu sai ka kalli kwanan gishiri ɗaya a haka za ka yi wasu yayya ka fita da naka ka siyo na wani da zinare da azurfa su ne karafa masu tsada ko ba su isa ba su wadata ba ba a da kimiyyar da za a ɗebo su da yawa a cikin ƙasa a sarrafa su za ga a wasu yankuna kamar nan ai an yi amfani da wuri ma a matsayin kuɗi so da shi ma yana da wahalar samu to sai aka mai da wuri ya zama shi za ka zo ka kirga ka zo da shi a ko ka zazzage wuri kaza sai ka bayar sai a baka abu shi kuma wurin shi da ya zama kamar kuɗi har abu ya zo kuma yanzu ake dola naira waye wace ce wace ce to sai masu bashi suka zo a ce kai nawa ne zai ishe ka a biya ka bashin da abdullahi in haram ya kake binsa sai ce kwano dubu kuma ga shi a cikin buhu ne ko a cikin kwando wanda ko kwano goma bai kai ba sai annabi sai yake ce to ka zo da banhunan ka auna ma in mutum ya zo da buhunsa sai a yi ta auno kwano ɗaya kwano biyu kwano uku kwano har akai kwano dubu daga wannan kwandon guda ɗaya a cika masa a bashi kwano dubu kuma a leƙa cikin kwandon a ga cewa ko kwaya ɗaya dabino bai rabu so da annabi ya yi addu'a a cikin kwandon Allah ya sa wa dabino albarka tsorowa yake ta yi kana ɗiba yana ƙara sai wani ma ya zo to da haka duk aka biya mutane bashi suka yi ta mamaki ya ɗan abu kankani kuma ya ishi mutane saboda wannan dama yana cikin miracle da Allah yake ba annabawa abu kankani sai zama mai yawa